Jami'an jam'iyyar PDP na kaucewa duk wata masaniya kan wani labari da ke nuna gwamnatin PDP na matsa lamba ga shugaban jam'iyya ba manga takwara yi murabus. Da hakan ya biya bukatun wasu gwamnonin PDP da ke barazanar janye mu baya a su ga shugaba Jonathan. Jigajigan adawa dai a sabuwar jam'iyyar APC na nuna farin ciki ga yadda ba manga takwar ke jin ragamar PDP da suke ganin ma ya rage musu wahalar zagon ƙasa ne don amsar madafun iko a shekara ta dubu biyu da goma sha biyar. wasu mana alwashin akwai yiwuwar ginshikan pdp da dama za su shiga apc da hakan zai ƙara wa tungar adawa ta goma shi faruk adamu aliyu na apc na da wannan mahangar a jam'iyyar apc tamu a yau muna da bargurbi haka jam'iyyar pdp su ma suna da bargurbi musamman ma na faɗa maka shugaban jam'iyyar pdp na ƙasa mu yake aiki da wata ba mu fito amma yanzu ina faɗa maka zai duk abin da zai warga jam'iyyar pdp saboda ka muna maraba da irin mataken da yake dauka da irin abubuwan da yake yi domin ya karasa pdp kuma alhamdulahi da kuma wasu gwamnoni wanda nan da sati daya muka sake dawa zan kira muku sunayen gwamna kaza da gwamna kaza da dan majalisa kaza da sanata kaza su ma jam'iyyar apc suke aiki kuma ma za ka gani ma ana dawa daga hutun majalisar nan wasu za su tashi a majalisa daga jam'iyyar pdp ce daga yau dinnan na shiga jam'iyyar apc ba za a daina samun bara gurba ko jami'a ba haka duniya ta gada saboda haka ba za a rabu da su ba mu din ma a cikin mu akwai su kun dai san irin su amma za mu dan tsaya tukunna har sai mun ga in sun sake fitowa fili sai kuma fara faɗan mu namu da wane da wane da wane shugaba Jonathan baya ko gezau kuma fitar wasu daga PDP ba wata barazana ba ce shine martanin mai taimakawa shugaba Jonathan kan hulɗa da jama'a Nasiru Zaharaddin shi shugaban ƙasa Goodluck Jonathan mutum ne da yadda da demokradiyya ba zai hana wani ya yi abin da yake so ya yi ba ba na jin abin da kake faɗa ɗin nan ma gaskiya ne saboda ɗaya daga cikin gwamnonin babban yayanmu gwamna sule lamido wanda shi ne kusan ake shugabantar tafiyar da suke yi ma ya fito kwanan baya ya faɗa cewa mutanen nan fa na apc su suka ce su barayi ne ya za a gidan da ya gina yana ciki ya fita ya tafi can inda ake cewa shi ɓarawo ne su kaga akwai walakin kuma ita siyasa dama ko da yaushe sai ana yi ana motsa ta wanda ake faɗa shine mutanen da suke cikin wannan gwamnati su suke sukar kansu da kansu idan ma aka ce ganga in tafiya ya zaki ta kusa fashewa ne ba ganin ma nasiru kawai ciccijewa kuke yi kuna da kalubale da yawa a gaban ku da watakila in ba kun yi gyara kun yadda kuna da matsala ba za ku iya samun matsalar na a zahiri zuwa lokacin zaɓe mai zuwa ai babu wanda ya ce babu matsala musamman jam'iyya irin ta pdp wadda ta cika ta batse to duk abin da ya cika ya batse zai iya fashewa amma ana kai goro ana kai mari shugabanni da dattawan wannan jam'iyya suna nan suna ta ƙoƙarin sulhunta abubuwa pdp dai za ta yi babban taro na ƙasa ƙarshen watan nan don cike gurabe da za a jira ga shin gwamnonin da ke barazanar warware mu baya su za su halarta ko ko a'a ma'ana ba manga zai tsallake ne ko ko gwamnonin za su yi kayi shin za a bar Atiku da magoya bayansa su kada ƙuri'a duk da nasarar rajistar sabuwar jam'iyyarsu ta PDM? Nasiru Adamu Alhikaya, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.